ko kuma wato in ya tashi ɗaya wancan ya faɗi ko ba ka ake irin karatun ba environment din gaba ɗaya ba ku daɗi ga malami kuma ba biya shi ba ko ba ka ba ne an ce muku a rediyo ku ba za ku yi fisa filin layi ba ne ku yan malaman firamare ba da ba za ku yi fisa filin layi ba ne aka ce ku yi fisa filin layi ko shi wanda yake magana fi sabilillahi yake yi ba wani batu fi sabilillahi ana na fata gane amma a su ba amma ai a gwanda ya sai biya shi ne wanda ya sai biya shi to malami ne ka tagayyar da shi albashin shi ka hana shi abun da ya bambancin shi da mahaukaci kaɗan ne kaɗan ne na fata gane hanyoyi da yawa ba zai bai sai bi ba ngam male ko ba haka ba tsaban bashi akwai inda hanyoyi da yawa ba zai bi ba da ya hau na febi mai na febi zai bi ta inda akwai tsohon ba da ce ah, a yan matsala ce to wanda baka bashi abu ba baka biya shi mai kyau ba ya zai iya karantar da kanka ya zai ya karantar da ɗanka malamin mu yake ce mana mana ibrahim fulati mazauni ne a can shiga abuja daidai abin nan mararraba yake cewa to su malaman hanjin roba suke da shi ne <laughs> hanjin roba ne baya yarda a yi wasa da malami ko kaɗan don haka ya sa kaga idan environment ya zama mai kyau kamar yadda wannan ya ce gashi cikin nishaɗi da jin daɗi to malami account din shi da dan sauran kudin da ya rage irin dubu dari biyu dari uku haka yaya a duhun shiga kamar yan talatin tun bai shigo bai shiga aji ba ɗalibai za su fara jin kanshi na turare malam na shigowa cikin nishaɗi kare ɗo foɗi ilka faɗe ɗo foɗi agogo ɗo foɗi sai ɗalibi ya ce a ah, ashe gobe to jangin nan mawa ya bora ba don ba haka bane ba to amma malam ya fito dukun dukun an an dabaibaye shi an sassare shi ta ko ina da rashi yana faraidin rubuyi sai koma musu abin da sunan rubuyi Allah madaukaki ya shirya da mu amma tafiyan ba kyau tafiya na wofintar da malamai rashin biyan su haƙƙin su rashin kaza rashin kaza duk ba tafiya ne wanda zai kai mutane duk wanda yake wasa da karatu ilimi yake wasa da tsaro yake wasa da lafiyan mutane ina fata an gane yake wasa da mutunci da addinin mutane to wannan ba shugaba bane wannan ba shugaba bane ba al'umma da ta ci gaba dole sai an samu wani abubuwa yaran mu shi ne wani ɗalibin da muka yi law school da shi da muka haɗu a yin waɗanda suka yi karatu a Oxford a cambridge a ina ne muka in suka fita suna turanci da hanci sai ka gane za ka ga bagage ne kawai sai ya taba ne ce ka amma ne kallon yi ne ba muka allah yana so mu mun je mun yi secondary school ga makarantar ku ga juji a gefe ko ba haka bane ba kuna buga ball da socks a sa ma a cikin socks da shi kuke ball in an tashi komai ba kyau amma yau ka zo ka zauna da wanda wai ya fito daga daga daga Cambridge daga wanda ya fito daga ina ne ya fito daga ina ne ina ne kuma sai ka zo ka fi shi fahimta hmm. yanzu da kai aka yi wa irin wannan gatan yaya ai sun cuce mu wallahi sun cuce mu da aka shi yasa ba yadda za a yi mu tafi da shugaban da baya baya kula da karatun al'umma Allah ka shirya da mu na'am sai me yace a gaba yawwa sannan kuma da jin daɗi lazza la tu'adiluha lazzata kai babu wani jin daɗi da zaka kamanta shi da shi yace ka annani ana lari sai ce kaman ni ne wannan da akhrajtu na fitar da hazar kanza don jin daɗi da annashuwa sai ce kaman ne ya fitar da wannan wato taska annafis zaɓeɓɓe bakan ko on ijjindotani ma mana ilimi na shehu usmanu shi ya zo ne yana research ya yi research ko zai sharha a littafin shehu usmanu amma tsaban environment inda da daɗi sai ce daɗin da yake ji ba za ma kutanta ba kai ka ce ma ne asalin wanda ya kuta na ba hmm. kasa hankalinsa ya kwanta ka ɗauki abcd ko ko abin nan ka ba wa malamin primary ko abin nan wanda ka birnin ya suna ka ce dan ba ka wani extra fahimta me zai gaya maka an tunci da yawa ba wani ma kwace masa matarsa <laughs> malaman primary Allah ya abu nan nawa na ba ta gane to yace kamar ni ne na fitar da wannan taska ne zaɓaɓɓen taska kamar ni na fitar sai ce fa ni kuntu ni na kasance wadda ina so wato ɗan alkutubi yana yana so shi ya ga ya rubuta littattafai na shehu manu allah ya kara masa yarda yana da wannan ya ga ya yi sai ya rubuta an taɓa na littattafan shehu manu sosai albani allah ya gafarta masa shi ma aika mun ya su kashe shi an ba shi farka ko ya kusa gamawa ne ma Eh, abin nan nan ban manta ba ko abin nan makar madina cewa ya tattara littattafan shi Uthmanu gaba ɗaya ya tattara za a yi aiki a kai malamin mu yake gaya mana yanzu kaga wannan littafi a wannan alhisnu rasim bilimbi tasrif na ji shehu man kwablan gwandu ɗaya daga cikin su yi wannan littafin idan ka ga littafi nan wallahi za ka ce ba nan najeriya ne ya rubuta asali ma yake gaya mana a lokacin littafin a jami'atul ashar ina ji a final ya nasu ne ko aida ne littafin aka samu su amma kuma a najeriya aka rubuta littafin wanda ya rubuta littafin kuma bai fita waje kara inda ake cewa tsoron allah sai allah ya sanar da su da bai huli Allah sai Allah an ne bai kobe Allah ka'ida kenan ka ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da kai abunda wato abin nan baka sani ba akwai malamin mu da yake ba mu labari yake cewa a lokacin da shi Shehu Usman yake karanta ishiriniya an gane ishiriniya ko wa qalilan yahuda bil muhassabi wanzila wala tarbiya an haifihi mutahawwala wa akrim bihi magnan taharrahu manzila أحب عباد الله بالمجد والأولى نبي الله على الجنان وهو littafi ne mai kyau amma akwai kalmomi da malamai suka ce wasu kalmomi yabon ya wuce kima na fata an gane to yace abin nan baitoci biyu yake karantawa kamar idan ya zo baitoci biyu a fulatanci da rubiya kan gugu danga kan gugu to gugu danga waken daga saman gunan cati na ko nailo to shi ne kawai zai karanta haka za a je a haddace shi kuma sai a dawo kuma ana ta fama da yaki allah maɗaukaki ya gafarta musu allah ya ba mu ikon koyi da su ya ce to wannan kenan sannan ya ce mai a gaba hmm, yawan yi da littattafan da ya wallafa su mana ya ce walam ni ko wa ni bai zaunar da ni ba bai jinkirtar da ni ba daga mai gabarin wato rubuta wa'annan littattafan wato ba abun da ya hana shi zama ya yi ba abun da ya sa ya yi jinkiri cikin yin haka sai babban matsalar kun san matsalar ai yanzu karka karanta wanda bai rike littafin ba menene matsala wai zai ga hararo ya ce ba abun da ya hana shi zama ya yi ba abin da ya hana shi rubuta littafin sai wata matsala ɗaya wa zai hararo <laughs> ba zai hararo ya ce illal malu illal malu sai kuɗi mai yawa saboda idan ya rubuta abu ne wanda yake bukatan kuɗi ya rubuta a duba a gyara a sake rubutawa har a zo a population ɗin shi a yi kaza to ba ƙaramin kuɗi ba ne ba ba aikin talaka bane yace to wannan shine abin da ya jinkirtar da shi kaga shi yasa kenan karatu bai yiwuwa wallahi sai da bai yiwuwa don wani littafi baka isa ka saya ba sai dai ka je ka gani kawai kana taba littafi a ce maka dubu kaza dubu talatin dubu arba'in dubu kaza to a har da bai basu waje na ko zai wahala zai wahala wani na da kudin ba zai iya saya ba shi kuma idan ya je aka ce masa littafi kaza dubu talatin ne ya ga dubu talatin din shiga ya ga littafin kai Allah madaukaki ya ba mu iko don haka ɗalibai mu tashi mu nemi kuɗi dan da kuɗi ne za a yi karatu don wani littafi ba kai saka samu ba mu kuma ba mu da kwazon da na baya suke da shi shi in bai da littafi idan abokin shi ne kaɗai yake da shi zai je zauna ne ya rubuta in ya so ya rubuta fasali fasali ya ɗauki fasul awwal sai ya je in ya gama ya dawo fatu sani malamin mu a yola Allah ya gafarta mu shi kin gaya mana lokacin da suka zo karatu yola mutum biyu ne kawai suke da muwatta yola kaf mutum biyu kawai suke da muwatta Imam Malik ya ce mana lokacin da zai je karatu da zai shiga muwatta sai dai su je wajen wa'ancan wanda suke da shi din ma manya-manyan malamai na fi kara da gayan gayan to lokacin da ya kai matakin da zai karanta muwatta sai su je su roƙa, kaga za a je a haɗu dewa kuma kan littafin saboda dewa ba su da shi sai a je ka rubuta ko hadisi biyar ko goma sai ka dawo sai ka gama karatu ka sake komawa kuma ka rubuta kana gama muwaɗa kai ma ka rubuta muwaɗa mm. da aka yi sa karatun su yake zama za su iya rubutu karatun zai zauna duk abin da ka sha wahala kai ba za ka manta wallahi ba za ka manta karatu baya duk abin da aka baka wahala a firamare yanzu za ka iya tuna da ka wahala sosai a firamare za ka iya tuna to haka abin wato yake amma yanzu kuma kun ga alhamdulillah sai mu gode wa Allah Allah ya sauwaka mana hanyar karatu abin da ya rage kawai mu tashi mu kuma shine babbar matsalar da muke fuskanta shine wato rashin tsayawa a yi ya ce allazimu lizalika wanda ya lizinci haka wato rashin kuɗi walakin ha huwa ibnu sadiqi sai ce amma kaga abun sai an haɗu biyu ba dole sai na mallu da jamu sai kono to da mallu wala jamu sai ku ga ya ba mallu habda habda habda kan jangire bai saka da kudu amma idan mai kudi shi sai in kai wasa sai fi ka aiki kai wanda ka karanta saboda idan ya dauka yanzu cikin sati sai ya yada duniya gaba da yin yaso sai ya da duniya gaba daya to amma tunda shi ya yarda bai da kuɗin sai ya ce amma menene ha huwa ibnu sadiqi takaffala bil mali dan abun nan nashi dan uwansa sai ya me sai ya dauki nauyin kuɗin yace na dauka yace na dauka an gane wa kama shi kuma tunda an dauki nauyi mai rage wa kama bi sharhi kaga zai ce maka alwafi ba ke jotta kana kare kuɗe don ai da ka sai fara sharha alwafi cikakken sharha an ɗauki nauyin abin nan rubutun shi to kaga karatu zai in an ɗauki nauyin rubutun shi kuma kaga dai ko nyama bi ko yara mai kunasta ko ba ka ba to da ka sai ci gaba da aiki amma malami da yunwa a jangirde mai wadata wallahi ko kun ce karatun ba zai kuma wallahi duk wanda yake karantarwa ya san abin da nake faɗi nan lokacin da kake cikin jin daɗi kake cikin nishaɗi in ka zo karatu yadda karatun zai yi ta zuwa daban idan matar ka ta bata maka rai ka zo masallaci jangir da mai sai ta roba ingira masu saurare sun gaji da kai kai ma ka gaji a sabu inda za a tsaya to wannan duk matsalolin ko kuma mutum ya zo ba kuɗi to duk wannan za a samu cikas a cikin karatu da haka yana da kyau waɗanda suke da hali ku shiga ku taimaka ma addini ku shiga cikin yada addinin musulunci an gane da haka ba shi yasa talakawa suka kai kara ba ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi wanda Allah ya bashi kuɗi in zai bi abin da ya dace ba to shi fa ki kin aljanna aka bashi da sauki mala da sauki me da suka je ba suka ce annabi zahaba an dukuri bil wujudi masu masu kuɗi sun tafi da lada suna sallah yadda muke sallah suna azumi yadda muke azumi to kaga wurin azumi ma ba za ka haɗa buɗe bakin mai kuɗi da talaka ba yawwa sannan kuma ga wani suna ga wani dorin abun da su suke yi ba ma yi suna zakka ba ma yi suna aikin haji zuwa haji ba ma yi to ashe kenan sun fi mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su abun da za su je su yi ta faɗi shine ne suke subhanallahi ko da alhamdulillah da Allahu akbar ce 33 ku faɗi wannan 33 ku faɗi wannan kaza ku je ku yi da suka koma suna yi to abu ne ba na family and friends ba <laughs> a ina abun annabi sallallahu alaihi wasallam ba na family and friends. ba na hunde wai mutu ya ce wai wai da afaidi ma amma har doka mai ta komai ta afaida komai a afaidi komai jabata wallahi wa biwa Allah ƙarya ne ƙarya ne sai ka ga mutum ya ce wai karka ba anya abun nan abun taimako ka taimaka mini me zai hana ni kuma taimaka ma dan uwana amma sai a ce wai a'a babu to amma in an rata an zagaya an zagaya kuma sai sai to hoki disti ga an tumu ka ko mere sai an bada kafin alkalami saboda ba a bayarwa mago haka shi ma yana nema Allah madaukaki ya shirya da mu yace wa kama bi sharhil wafi wa tariq ya samu lafiya ga sharha cikakken sharha da kuma taliki al'azim mai girma yace wa'ata ya zo da bil asanidi alqur'aniya ya zo da ayoyi na al-qur'ani wanda suke da munasaba da duk abin da shehu kuma mai magana in akwai aya da yake karfafa wannan ko ayi ko a bari ya kawo wal da hadisai mana yace itmama wato ya cika shi sosai daidai ya kawo a cike ba abun da aka rage a ciki a gane bil fa'ida ta sannan kuma da fa'ida duk mun zo mun shiga littafin za ku ga abun da ya suka faɗa din nan ko suke faɗi za ku ga za mu za a dinga fitar da su ɗaya bayan ɗaya mara ya ce amma wala ya sau ni. amma fa lokaci ba abin nan bai yarwata mini ba an ukafi a hada in zama na yana abun gaba ɗaya ni ma na yi shi an gane shi ma ina ai a teku ne ai sai dai ka shiga ka diba iya yadda kai ma Allah ya baka yanzu wani kuma zai zo a gaba ya dauki littafin su ya karanta abinda zai sake fitarwa abin nan daban ne shi yasa yanzu za ga za a ɗauki kamar littattafan wanda suka gabata irin su su Usman da sauransu wanda malamai wani masana hadisai daga cikin wasu hadisai da suke kawo sai a ce kai wannan hadisin bai inganta ba wannan bai inganta amma kuma in kaga wancan shi shi Uthman ko insu sun fi wanda zai zauna yake ganin yanzu amma shi kuma menene Allah ya sanar da shi ne wani abin da ko su su bai dawo kai ba ko su a lokacin hadisin ba su samu ya hadisin yadda hadisin yake ba sai daga baya wato masu bincike suka zo suka fita ya ce to bai samu wannan ya masa haka sai ya ce mai ala hazal amal wato ko ya cika masa akan wannan aikin ya sakanta masa cikakke akan wannan aiki. annabi wannan aiki wanda yake da girma wannan aiki wanda yake da kyawu ba wani abun da zai iya ya cika masa da shi illa bi du'a hu sai dai kawai ya masa addu'a fil haramil makki kaga magana ya zo kawai ya masa addu'a wato a makka a kaaba ya roƙa masa Allah amma bai da wani abun da zai iya saka masa da shi ba zai yi ba dan abun da ya abun da zai iya masa kawai shine addu'a kuma abun da ya faɗa kenan biduli biduli menene umri da tsawon rayuwa na wa dawami da dawama na yace da tsawon rayuwansa, yadda ya zauna haka ya ci gaba da roƙa masa wato Allah an gane an ya roƙa masa me al'izzi wal afiya ɗaukaka da kuma lafiya haka dai aka ci gaba gaba da yi yace har aka fitar har Allah madaukaki da ikonsa sai ya fitar ma kana mahbu'an abinda ya kasance da a koye da roƙon Allah da roƙon Allah da roƙon Allah abinda da ya dan kuya ba a gane ba sai kaga Allah ya zo ya fahimtar da ya fahimtar da shi Allah ya fahimtar da shi Allah ya fahaka abun ya ta yi ya ce min kumuzi shekil jalili amma shi din ma fa ya dosuno shi ne daga taskokin shi shehu manu wato mai daraja mai girma Allah ya kara masa yarda yace daga taskokinsa shi ma ya samu ce, yace radiyallahu ta'ala an Allah madaukaki ya kara masa yarda amin za mu tsaya nan sai sati na gaba sai mu tashi a magana na gaba insha Allah kuma muka faɗa dai Allah madaukaki ya ba mu lada da kuma kai kuskure sai harshe ko karancin ilimin da na Allah madaukaki ya gaba da kama da kira sallah kamar a kusan 不一样。